da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Tarna Ahmed barka da waraka Tarnan. Barka Aisa. Ni ke labari. aisa labarun matasa na wannan lahadi dai a cikinsu za mu kawo rahoto musamman firar da abokin aikinmu na birnin agadas ya da wani bakon haure wanda ya tsira a cikin saharar Agadarsa sannan a cikin takaitaccen jawabinmu na musamman za mu gani yadda matasa suke gudanar da futun makaranta na wannan shekara a can birnin maradi kamar kullum za mu kare wa'annan labarun da labaru wasanni musamman kwallon kafa. shiga a cikin shirin. kusan bakon haure dubu ashirin kasashen afirka da ke shirya zuwa turai ta hanyar Libya sun samu ceto tun shekara 2016 a cikin yankin Sahara ta Nijar kamar yadda kungiyoyin ƙasa da ƙasa mai kula da bakin haure OEM ta bayyana. A wata ana ceton bakin haure 200,000. Abokin aikinmu na Agadas ya hira da wani bakon haure na Senegal. Eh, Masu muna jagora sun tafi da mu har cikin Sahara. A cikin daren ne muka ga wata mota 'yan fashi suka ce mu sauko da muka sauko su kuma sai suka gudu tsawon kwanaki hudu ba mu ci abinci ba balle ruwan sha muna ta kokari inda za mu samu gari har dai wasu matasa suka kawo mana ɗauki suka ba mu ruwan sha a haka muka samu wata mota da ta kawo mu a jado daga nan ne soyoyi suka tafi da mu har zuwa dirku daga nan kuma muka zo a nan oem a gaskiya ya kamata a zo ƙarshen wannan al'amari Jiya aka kawo ƙarshen satin fina-finai na ƙasar Nijar wanda cibiyar da ke kula da shugaban al'umma na buɗe ido sai CNPT tare da cibiyar ƙasa ta fina-finai Nijar suka tsara wata dama ce da suke duba fina-finai na ƙasar Nijar, kamar yadda Basani Magori ya yi hira da Maryama Jallo. Yura de conference akwai muhawarori tarurrukan tattaunawa akwai baza koli akwai kuma saka usul ɗin rawaitawa da muke cema daga littafi zuwa ga yin fil muna son mu yi hakan ne da matasa marubuta littattafai wanda ke son daga takaitaccen film kuma su rubuta labaru sun samu girkin proje da ya ba su damar rubuta film da kuma firarraki na wanda suka nada film din inda za su iya yin tambayoyi duk lokacin da suke so a ƙarshe kuma za mu kai ga shirye da wata gasa ayyuka ayyukan da suka fi inganta za a buga su a yanzu dai saka usul ne na fusa'ar za mu gani cikin shekarar nan zuwa aji na biyu ko kaka lamarin zai kasancewa amma dai muna ganin wata dama ce ta girka gamin gambiza tsakanin yawon bude ido da sinima wanda dama suna da alaka da juna sinima na ba da buɗi ga samun aiki haka zalika yawon bude ido dukansu na ba da damar samun mabuɗi tsammanin taron na kasashen afirika ne. Eh to Malama Aisha ai kamar yadda kika sani kuma yadda kowa sani a wannan lokacin da Niger tana tahiya tamkar yadda Afirka take tahiya. A cikin shirin labarun namu za mu je maraɗi da za mu yi muku bayani abubuwan da ya ɗauki hankalin matasa cikin foto. E haka ne malama Aisha a wannan lokacin na futun makaranta matasa dai wanda suke a jihar Maradi suna wasu ayyuka da dama musamman kamar sana'a sai da kwalshi ko kuma koloji a harshen zabarmanci. A sauran rahoton da Muhammad Mamman ya aiko mu. Zaune a bakin kwalta Mujahid Aminu rike da adda yana kokarin fashe kwalloji dan shekaru 16 kuma ɗalibi a aji na hudu na makarantar kwaleji. Mujahid na gudanar da wannan sana'a da ke bashi damar samun kuɗaɗe tsawon watanni uku na babban hutu. A wajensa wata hanya ce ta samun kuɗaɗen wanda zai shirya shiga makaranta mai zuwa. Sabida kamar zuwa gaba mu dan mu uwayen mu na wasu abubuwa kamar tenin lakwala haka ko kanyar kaka wanda ba su isa ba sai da koge su ne. A sayan lakwala ya kare cikin lakwal ba mu samu da mai wanga aiki. To tana doke mu abubuwa dama yana ɗauke mu nauyin a kayan jiki ma muna ese ta hanyar ga sana'a da muke saboda kai yanzu na da haka nan babu wata sana'a da za ka samu kuɗin kashi Allah yana ya samun. da mil sai kusan haka ko tromil पर युरागा sayar da kwalloji ta kasance sana'ar da yara maza da ba su da damar zuwa yin hutu a wasu wajaje ko kuma ba su kaunar yin zaman kashe wando ke runguma saboda haka suke kulla alaka da masu ba da sarin kwallojin ibrahim danguna na daga cikin masu ba da sarin kamar a wajen matasa a wajen sama sana'ar kwallojin na tafiya sosai a wannan lokaci na kakar waɗannan 'ya'yan itatuwa lokaci zuwa lokaci muna iya lodo kamar sako hamsin zuwa arba'in haka in muka kawo cikin daɗi kuma ka sai da kuma a koma mu abin da muke sayan sako guda kamar jikka uku da rabi zuwa uku ba hamsin muna sai da jaka hudu dala hamsin ce muke bi dan dai kowa ya wadata da abin saboda abin aka ɗauko da masu ibar da masu motar da nan wanda ake kawo cikin gari da yara masu ɗauka suna talla kowa na karuwa da abin. wannan kwalaushi da al'umma ke kauna sosai yana da daɗi da zara aka fidda fatarsa madam haruna rayyana mai ilimi akan ciyarwa ta bayyana cewa cin kwalaushi na da amfani ga jikin ɗan adam. Kamar yadda kun ka sani, iyan itace ne, kamar kowane iyan itace shi ma yana da nashi sanadari, yana ɗauke da vitamin A, yana maganin dundumi, yana kuma kara lafiyar jiki da kuma sauran sinadarai don haka yana da kyawo mu ci shi. Bayan watanni tara na karatu, matasan maraɗi inda ke da hada-hada sosai suna gudanar da sana'o'i da dama a lokacin babban hutu, yayin da wasu ke sayar da kwalloji, wasu kuma Najeriya suke zuwa su sayo kayayyaki iri daban-daban su sayar domin samun riba kaɗan. Za mu shiga cikin labarin motsa jiki. To haka ne Aisha a cikin labarun motsa jiki ko kuma labaru wasanni na wannan satin dai za mu dauko wasan karshe na kari na 45 na kwallon kafa wanda aka yi a karshen makon da ya wuce a can Star General Sani Kunce na birnin Yamai. A wasannin da aka yi tsakanin AS Sonidep da S.G.N, a wayannan wasannin dai AS Sonidep ta dauke El Wata ta jandarmeri da ci daya mai ban haushi shi da wannan kwallon Hamidu Saniya ko ya zira shi. Sannan a bangaren kofin afirka wanda ke gudanar haka yanzu a can kasar egypt an san kasashen da za shiga wasa na kusa da na kusan na karshe su da ayyana wasan da aka fara a ranar biyar ga watan juye za a ci gaba da yin su har ranar takwas ga watan juye algeria maroc egypt su da sun samu zuwa ga zagaye na gaba a cikin wannan wasannin sannan kuma ana iya sa mali cote d'ivoire afrique du sud ko kuma rd congo da senegal tunisia ghana ko kuma benin da guinea da madagascar za su buga waɗannan wasannin musamman a group b gaban najeriya wadda ita ta samu zuwa zagaye na gaba to wannan shine kawo karshen labarun wasanni amma ka himmi sallama da ku ga karin magana na yau inda aka ce dokin da ka saba cidawa shi yake kashe ka ana nihi mutumin da kake ba taimako shine yake gamawa da kai Nan muka kawo ƙarshen shirin labarun namu na gode da sauraren da kuka yi mun na gode gare ka tarnan sai mun sake saduwa a shiri na gaba.